الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci أشرين lahadi 27 ko da a wannan shekara ta dubu da dari hudu da bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda dace da yammaci na sha hudu watan biyu shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da tara dan ci gaba da karatun littafin tauhid kitabu tauhid idan ba manta ba babu na karshe da muka tsaya a kansa babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan haka ne ko yau kuma za mu tafi farkon babi babu qaulin lahi ta'ala inna ma kuma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya kuma wannan shine darasi na 28 insha Allah 29 babu qaulin lahi ta'ala inna ma kuma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya فلا in وخافون إن كنتم babi ne. da ya kunshi fadar Allah ta'ala inna ma zalikum shaytan lalle wancan da aka ba ku labarin sa shine shaytan yukhawwifu awliya'ahu wanda yake yunkurin tsoratar da ku waliyansa waliyan shaytan shine dukkan mutanen da suke kan tafarkin ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba suna cikin sani sun zaɓe shi a matsayin tafarkin bi to sun zanto waliyai shaytan an gane ko yukhawifu yana tsoratar da ku musulmai awliya'ahu waliyansa cewa ku tsorace su ku da kuke kan tafarki cewa ku tsoraci waɗanda ba sa kan tafarki din da ka fala ta Allah ce kada ku tsorace su wa ni in kuntum mu'minin ku tsorace ni ni kadai idan har kun kasance ku mu'mini wannan aya tana ɗaya daga cikin jerin ayoyin da suke cikin suratu ali imran waɗanda suke bayani dangane da yakin uhud bayan ƙura ta lafa musulmai sun jiga ta kwarai a wajen wannan yaki kafirai sun tafi musulmai sun ta suna jin takaici da jimami na rashin mutum saba'in da suka yi a wannan wuri ga kuma waɗanda suka samu raunuka a cikin hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin haka sai kuma yan jita jita suka ce ai ga kafaran maka can na kokarin karkato aka lasu su dawo su sake kai muku farmaki yan jita jita kenan lokacin da aka faɗa musulmai haka ba su damu ba ba su tsorata ba sai suka kara jajircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in har sun dawo to mu ma za mu tsaya mu fuskance su ba mu bukatan taimakon kowa sai waɗanda aka yakin Uhud din da su kar ma wani wajen mu yace zai taimake mu إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينقصهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يا عند أكثر ce wa musulmai ga abu sufyan da mutanensu za su dawo kanku su sake kawo muku farmaki wannan maganar sai ta kara musu imani sai ta kara musu ma tabbatuwa akan aqidar ba abin da suka ce sai fadin su hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu ko madalla da abin dogara Allah sai fanqalabu bi ni'matin min Allah sai da ko sun juyo da ni'ima ta musamman daga wajen Allah shine nasara wa fadlin da kuma wata falala shine ganima lam yansaskum su babu wani abin ki da ya shafe su wattaba'u ridwan Allah bal sun biyar yardar ubangiji ne wallahu zu fadlin azim Allah ma abucin falala ne mai girma inna ma zalikum shaytan wancan labarin da aka dauko shi aka kawo muku dama labari ne na shaytan yukhawfu awliya'ahu da yake kokarin ya tsoratar da ku waliyansa haka sai ɗaya yake kokarin ya nuna maka kafirai suna da karfi musulmai ragwage ne kafirai suna da makamai musulmai ba su da shi to dukkan mutumin da yake yake dogaro kan al-asbabul madiyya tanadi irin wanda ido ke iya hangowa ba tare da dogaro kan tanadi na zuci ba wanda yake zuwa daga wajen ubangiji to sai suka kafaran duniya dan kawai abin da idan suke gani tankokin yaki abin da yake gani makaman kala dangi samfurin suka rokoki ba su aman wuta wannan kawai yake gani ya manta da karfin ubangiji wanda idan ya ga dama al-ard min tati akadami sai ya jarrabe su da girgizar kasa ta nuna makaman nasu ko wannan kudin ba komai a takaice dai wannan babi babban dalilin da yasa aka kulla shi dan bayyana tsoro cewa ba a jin tsoron kowa sai wa sai Allah ta'ala kuma shi tsoro din nan bangare ne na ibada yadda ka san dangogin ibada ba a jangina wa kowa sai Allah to haka tsoro din nan ba a jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi baya kammala ya cika ya ba sai in bawa ya samu kansa a wannan matsayin na cewa ba jin tsoron kowa sai Allah ta'ala sai dai kafin ne na nisa ya kamata mu fahimci cewa shi tsoro iri uku ne tsoro iri uku ne akwai tsoro na ibada shine tsoro na zuci ka tsoraci wani don karya cutar da kai ka tsoraci wani don karya hana maka wani amfani irin cutar wadda ba mai iya yin ta sai Allah ta'ala irin amfanin da ba wanda ya sai ba ka fi sai Allah ta'ala yayin da duk ka tsoraci wani kan zai kwace maka wani amfani ko ka tsoraci wani kan cewa zai iya cutar da kai cikin abin da ba mai iya sai Allah to kai shirka kenan domin tsoro ne na ibada kun fahimci ne da kyau tsoro ne na ibada ubangiji ta ala ba ka harkar kasuwanci tana gudana yadda ya kamata sai wani malamin tsubu ya ce in ba dan shi ba da kasuwancin ka bare tsaya ba sai kuma ka tsorace ka akan haka kana jin tsoron ku bata da shi dan kar ya sa maka hannu al'amuran ka su dagule to kaga wannan ka tsorace wani tagut daga cikin tawagi saboda ka kai shirka kenan kana cikin harkar ka ta kasuwanci tana gudana Allah ya sa maka albarka yadda ya dace ka samu mukami cikin harkar gwamnati daga mankatar din Allah da dacewarsa sai wani ya zo ya ce maka shehi wani ne ya daure maka gindi shehin nan ya yi shekaru ɗari da mutuwa ko shekaru ɗari biyu da mutuwa cewa ai idan ka yarda ka bar tafarkinsa ko ɗarikarsa to al'amuranka za ta iya dagulewa dan ba a saba wa waliyan Allah ba a saba wa jikokin annabi ba a saba salihan bayi sai kai kuma ka tsayu akan wannan tafarkin nasi dan jin tsoron in ka bari harkar ka ta kasuwanci za ta dagule in ka bari za a kore ka daga gamu da kake kai akan gwamnati jin tsoron wannan shehin ta wannan al'amarin jin tsoro ne kan abin da ba wanda ya sai maka shi sai Allah idan ka ji tsoron wani fuskar wannan ka yi kirka kun fahimta da kyau wannan shine tsoro kada na farko irin wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai ba mai cutarwa ko ya amfanar sai Allah ta'ala ta waɗannan babuka da muka ambata ba mai baka gafara sai shi ba mai azabtar da kai da azaba sai shi ba mai arzikawa sai shi ba mai talautawa sai shi haƙƙi ne na shi da tsoron wani ta wannan fuska tsoro na biyu shine tsoro wanda yake na ja'izi tsoro na ɗabi'a wanda an ɗabi'antar da ɗan adam a kansa ko ran da aka halitta ɗan adam aka ɗabi'antar da shi kan jin tsoron dan ɗan al'amura akwai abubuwan da dukkan mutane sun yi tarayya wajen jin tsoron su akwai abubuwan da mutane sukan sha bamban wani na jin tsoron abin da wani ko baya jin tsoron sa shi ko wani na jin tsoron abin da shi kuma dan uwansa baya jin tsoron sa abubuwan da duk mutane suka yi tarayya akan su abin da ke cutarwa a zahiri kamar wuta tana kona dan adam ko dan fashi suna yin ta'addanci ga mutum an bayyana ko azalimin sarki ko mai mulki zai iya zaluntar kai maka ta'addanci da karfin mulkin sa to duka waɗannan sai ka tsorace su babu laifi a kanka dan jin tsoro ne da aka ɗabi'antar da kai a kai kana zaune a cikin gidanka ko wuta ta kama wadda ta fi karfin ka dauki ruwa ka wasa mata ta mutu za ka tsaya ne ko za ka fita saboda me ka fita ban ji tsoron karka kone wannan za a ce kai shirka babu shirka a ciki da annabi Musa alaihi salam ya ji tsoron Fir'auna da mutanen sa dan kai su kashe lokacin da aka za ka ba su labari innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nas me sai fakharaja minha khaifan ya tarafa sai ya fito daga cikin garin misra khaifan yana mai jin tsoro ya tarakka har ma yana ɓuya don saboda ya samu damar yawa daga cikin gari a annabi ne amma bai sai ji tsoro da Allah ya tura shi ma sai je ka isar musu da manzanci yace inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtulun na yi kisan kai ina jin tsoron kar in je su kashe wannan jin tsoro ne da dabi'a ba za ka ce ya kuskure ba haka lokacin da ubangiji ta'ala ya ce ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka yace sanda ta ce da karshe aka sai jefar da ya jefar da sandar sai ta girgije ta zaune falamma ra'aha ta tazuka annaha jannun walla mudbiran wa lam ya'akkid yayin da ka kasandar ta zama macijiya me yayi sai ka ta gobe sai Allah ya ce masa ya Musa la takhaf inni laka minan nas ya Musa aqbil wa la takhaf a wani wurin kenan a wani wurin la takhaf inni la yakhafu ladayil mursalin a wani aqbil wa la takhaf innaka min al-aminin zuwa ayoyin da duk suka bayani kan wannan aka lokacin da yazo wajen fir'auna da mutanen sa lokacin da aka hada yan tsafi suka hada kayan tsafin su fa idza hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai da gani igiyoyin da suka wasar kamar sun zama cizai me ya faru fa auda fi nafsihi khifatan a lokacin ma ya tsorata a tsoron dabi'a قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى duk tsoron da ɗabi'a da haka mutum ya ji tsoron yan fashi ya ji tsoron wuta ya ji tsoron ambaliyar ruwa ya ji tsoron rushewar gida ya gudu ya kusa kare rusa da shi tsoro ne na ɗabi'a ya ji tsoron maciji ya ji tsoron duk wani abu mai dafi duk tsoro ne na ɗabi'a mutum ya ji tsoron ruwan sama kare da ke da aka yi maza ya gudu gida su tsoro da dabi'a an fahimta ko to irin wannan tsoron da dabi'a la ya ta'allaqu bihi dhanbun wala madhab ya ya dantace me ya haifar da shi to wannan shine tsoro kashi na biyu tsoro kashi na uku shine ka ji tsoron aikata wani abu da Allah ya wadabta maka dan kar mutane su zarge ka Allah ya ce yi kaza kai ko ba ka san kai dan me jin tsoron mutane ka fahimci wani abu na musulunci ga yadda yake daidai amma a unguwar ku da dangin gidan ku su duk da haka suke ba kana jin tsoron kar ka aikata abin nan da Allah ce da manzon sai ce su zarge ka dan jin tsoron zargin su sai kai ne sai ka fasa shi ma ne ya zama tsoro kenan wannan tsoro ne wanda yake haramun bai kai matsayin shirka ba an gane ko wanda yake ya aikata haramun dan ba za ka kyale wajibi wajen jin tsoron zargi ba za ka kyale sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har kawai da jin tsoron zargin waɗansu masu zargi wanda su su fahimci sunnar ba dole za ka aiwatar da ita idan ba ka da karfin aiwatarwa har ka tsorata dan kar a zarge ka sai baka aikata ba to ba wanda zai ce kirka kai sai dai abin da ka aikata ka aikata haramu to wannan shine tsoro kashi uku an fahimta ko shi tsoro wanda yake na tsakiya kaga babu laifi a cikin sa kashi na biyu ko babu laifi a kansa dan tsoro ne na dabi'a sai dai suka ce akwai abin da zai zanto wani lokacin sababin tsoron mai karfi ne ya kamata kowa ya tsorata kamar kamar gobara kamar can fashi kamar wai duk wanda ya tsorata wannan ai abu ne wanda yake kaida zai iya cutarwa amma akwai kananan abubuwan da a ɗabi'anta wani na jin tsoron su bayan ko ba ta iya cutarwa wani na jin tsoron hawainiya wani na jin tsoron dangare wani na jin tsoron tsera wani na jin tsoron haka kananan al'amuran da kila a ɗabi'anta ba ta iya cutarwa mafi rinjayen abu mai faruwa ba ta iya cutarwa to irin wannan tsoron sai zanto abin zargi ne ga dan adam yana rinka mutunci ai bai kamata ka ji tsoron amma ba ka cewa ya ta haramu sai dai a ce yana rushe mutunci shi yasa yana daga cikin abin da manzo Allah ke neman tsari da shi yana neman tsari kare zanto mazauraci so yake zama jarumi sallallahu alaihi wasallam to fahimtar wannan shine zai ba mu damar fahimtar duk abin da zai zo a wannan babi da sauran wuraren da zamu ga an yi maganar tsoro cikin littafin tauhidi inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin ubangiji ta'ala ce sanade wanda ya kawo muku jita-jitan nan shedan ne kadai yukawwifu awliya asalin fi'ilin yukawwifu yana neman mafulan bihi guda biyu farko awliya wato kaga mafulan nabi kenan akwai mafulan awwal wanda yake muqaddar yukawwifukum awliya amma sai aka shafe shi sai a fala tsorace su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na ni kadai in dai har ku mu'mini da gaske kar ku tsoron cewa wani na iya talauta ku banda Allah yayin da duk kuka ji tsoron talauci a hannun wani ba Allah ba to kun sanya wannan din kishiya ga Allah an fahimta ko kamar da Allah ce fala taksawu an-nasa wa khshaw fala taksawu wa khshawni wa liyutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun wa iyaya farhabu wa iyaya fattaqun da sauran ayoyin da suke makamanta waɗannan dukkan su suna nuna tsayanta Allah wajen jin tsoro shi kadai wa qawlihi da faɗin Allah ta'ala inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah tukan aya fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin da fadin Allah ta'ala ma Allah kadai waɗanda suke raya masallatan Allah wanda ke raya masallatai na Ubangiji man amana billahi shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma yi imani da ranar karshe wa salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a bai da aka ce wa zakata ya bayar da zakka bayarwa kadai ba ta zama tabbatacciya sai in ka bayar ga waɗanda shari'a ta ce a ba to shi yasa suka ce fi'ilan ata yana neman maf'ulun bihi guda biyu ata zaidan malam misali ya baiwa zaid dukiya kaga zaid maf'ul al-awwal kenan ko mal maf'ul mai thani kenan to wa ata zakata ya bayar da zakka ga wa sai suka ce ana kaddara kalmar muttafiqaha wanda ya cancanta ba su waye waɗanda Allah ce sun cancanta ba su bauta waɗanda suka zo cikin fadin Allah ta'ala inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa sirqa wal gharimin wa fi sabilillah وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم wato nau'ikan mutane guda takwas ko bangarori guda takwas wanda ɗaya daga cikin ake bai wa zakka ba haka ya bayar da zakka ga waɗanda Allah ya ce a ba su wa lam yakhsha illa Allah kuma ya zanto bai tsoraci kowa ba a duniya sai Allah kadai mai wannan ɗabi'a masu irin wannan halayya fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin lalle ya kusanta waɗannan su kasance cikin shiryayyu tabbas masu irin waɗannan sune shiryayyu da Abdullahi da Abbas ce asa duk da alarabtinta tana nuna raja'i da tsammani da sa rai amma in ta cikin alkur'ani tana nuna wajibi da tabbatuwar abu da hakikantuwarsa asa ulaika an yakunu min al tabbas lallai waɗannan za su kasance cikin shiryayyu Allah ta mu cikin su menene abin da suka aiwatar raya masallacin ubangiji raya masallacin ubangiji yayin da suka suffanci da watan suffa shine imani da Allah imani da ranar karshe tsayar da sallah bayar da zakka da kuma ba sa jin tsoron kowa sai wa sai Allah wanda shine mahallin shahid cikin ayar walam yakhsha illa Allah to menene bambanci tsakanin al da al-khashiyatu domin ayar farko tana magana akan al-khawf ne inma zalikum shaytan yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni wannan aya ta biyu tana magana akan al-khashiya wa lam yakhsha illa Allah to shine malamai suka ce da al da al-khashiyatu galibi suna tarayya wajen ma'ana sai dai kuma akwai dan bambanci a tsakanin su bambancin da ke tsakanin al da al shi al jin tsoro ne wani lokacin kana jin tsoron abin da ka ma jahilce shi baka san shi ba amma al kana tsoron abin da ka san cewa lalle ya tantance a jin tsoron ka ina ga ta fahimta shi yasa lokacin da aka yi maganar ilimi ba a ce su masu ilimi suna da alkhawf dangane da ubangijin su ba sai aka kawo alkhashiya inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda suke jin tsoron Allah su ne al-ulama wani irin al-ulama al-ulama yani al-alimuna billah wal alimuna bi azabihi wal amiluna bi jannatihi wal alimuna bi narihi wa ghadabihi wa iqabihi waɗanda suka suke da kyakkyawar fahimta game da girman falalar ubangiji da irin abin da ya tanada cikin aljanna da wanda suke bayi na gari waɗanda suke da kyakkyawan sani game da girman azabar ubangiji abin da ya da a cikin wuta da nau'uka na azaba ga wanda suka saba masa waɗanda suke da wannan masaniyar kyakkyawan sani ba ta ce ba sune za ga suna jin tsoron Allah to kaga anan guda an kawo alkhashiya sai a kawo al'ilmu saboda kenan suna jin tsoron abin da sun san shi kenan sun san halayya sun san ɗabi'a sun san kalaɗinsa ko sun san sufofin shi na kamala to amma alkhaw ko da ba mutum bai sa wani lokacin zaka gana jin tsoron abin da ya jahilci menene kamar misali kana cikin tafiya cikin duhu ka bi wani loko ba fitila sai ka ji wani irin kara kamar an buga kyaure ka ga zaka fita a guje duk wanda ya rimu da kai ce me ya faru ce wallahi ne wani kara na ji ban su ba na fita a guje yanzu ka ji tsoron abin da baka san ba me ba <laughs> to yana alkhawf kenan shine bambancin tsakanin alkhawf da alkhashis kenan wanne ne yafi tikar ma'ana wanne ne kuma yafi takaitacciyar ma'ana alkhawf ya fi zama fadin ma'ana amma alkhashiya ya fi takaituwa kan galibi ba a yi wa kowa khashiya sai amma alkhawf kuma ana yi har gawa ga wani Allah to shi yasa tunda ana yin sa har ga wani Allah sai mu kasa shi kashi kaza irin na Allah din kar aiwa wani Allah wancan na wani Allah din kaga ya tafi shi Allah kuma ya tafi shi annabi ta ce inni aqafu an yaqtulun kaga yayi ya ji tsoro ga wani wa amma da ta yi shirka ina fata kun fahimta amma al alkhashiya babu yanda za a yi ka samu cewa mummuni yana yana da khashiya ga wani Allah dole sai ka Allah shi da amma alkhawf ya yi wa lillahi ya yi wa lillahi kisa din da aka kawo mummuni in za a kafanta su da tsoro in dai abin nan don nuna kamalar imanin sai a kawo alkhashiya والذين هم من خشية ربهم مشفقون da kuma malaiku da Allah ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yasbiquna illa liman irtada wa hum min khashyatihi kaga an kawo khashiya wa hum min khashyatihi mushfiqun ina fata an fahimta da kyau to bambanci kenan tsakanin al-khawf da al-khashya al-muhim wanda yake rayar da masallaci kuma ibadarsa ta zanto shi ne wanda ya tsara wannan sufofin dan ka rayar da masallaci amma baka da sufofin nan ko kana da wadansu baka da wadansu har yanzu rayar da masallacin ka bai yi kenan ubangiji ta ya kawo wannan aya tana cikin sautin tauba dan mayar da masallaci ga kafaran makka waɗanda suna girmama dakin Allah su kawo ta daki su tanada abinci da ruwan sha a lokacin zafi ga maziyarta dakin Ka'aba amma ko ba sa ta Allah da ibada amma duk wanda ya zo maka zai ce sha ya koshi a bilis a kyauta ba tare da ya riko guzuri daga garinsa ba amma ko ba sa raya aikin Allah to sai suke ganin wannan abin da suke wani alkhairi ne sai Allah ce a'a in dai raya masallaci ne na gaske ga wanda in ya raya din zai samu lada shirewa man amana billahi farko mutumin da ya imani da Allah imani da Allah kuma yana da bangarori guda hudu farko imani da samuwarsa na biyu imani da rububiyarsa na uku imani da uluhiyarsa na hudu imani da sunayensa da sifofinsa man amana billahi wal yawmil akhir yayi imani da ranan karfe imani da ranan karfe kuma ya shafi abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama da abin da zai faru bayan kiyama ta tsaya kuma na sakamako yadda da waɗannan gaba ɗaya duk imani da ranan karfe abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama kaga za a sa mutum cikin kabari ko ba sa cikin kabari ba dai za dai za ta rufe shi za a daina ganin sa to wannan mutum da aka daina ganin sa za a yi masa tambayoyi dangane da abin da ya aiwatar za a yi masa azaba in ya tantance masa azaba za a yi masa ni'ima in ya tantance masa ni'ima ayoyin qur'ani sun yi isharar zuwa ga wannan hadisan manzon Allah sun nuna wannan yadda da wannan yadda da wani bangare ne na ranar tashin kiyama wani bangare ne na imani da ranar tashin kiyama kafirce ma wannan karyata wannan kamar karyata wani bangare ne na tashin kiyama ina fatan kun fahimta to sannan abin da zai faru bayan an tafi kiyama din na hisabi da awon ayyuka da kaza da kaza itare firati da sauran al'amura duk wannan dole mutum ya yi imani da su man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata ya tsayar da sallah to wajen ikamata salati yana da ma'ana guda biyu ya tsayar da sallah ta hanyar ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi ko da ya kyale mustahabbi kuwa sallah sai ta yi wadan suka ta ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi sannan ya kawo duk abin da ake bukata na mustahabbi wannan ita ce sallah mafi cika da an ce ikamatu salati wannan ake fara kallo kafin komai suka ce domin annabi ya ce ku tsayar da sahu domin tsayar da sahu yana ne min ikamatu salati yana daga cikin tsayar da sallah inda za mu yi sallah ya kasance sahun mu bai tsaya ba har muka sallah ma kare sallah ta yi ko ba amma mun saba annabi ko mu saba masa ba a sai kenan ko da abu wanda yake wajibi ne baka kawo ba sawabun wajibin dakhala salat aw wajibin muta'alliqun bi salati walau kharijaha to wannan wato dole ne mutum ya kawo shi dan dukkan suna cikin iqamatu salati wa qama salata ko da mustahabi ne dai mafi kyau dai ai sallan mutum ta zanto kamala ta zanto kamalalliya ta kowane fuska wa ata zakata kuma ya bayar da zakka wa lam yafsa illa Allah bi tsoron kowa ba sai Allah وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سورة آية ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين Allah madaukake ce wa minan nasu cikin mutane akwai man yaqulu amanna billah wanda zaka ji ce mu mun yi imani da Allah amma fa iza uziya fillah idan aka cutar da shi cikin lamarin ubangiji cikin addinin musulunci kafirai suka cutar da shi waɗanda suka jahilci abin da yake kai nan tafarkin shari'a suka cutar da shi ja'ala fitnatan nasu ka azabillah sai ya sanya wannan fitinar da mutane suka yi masa kamar azabar ubangiji ma'ana fitinar mutane cutarwarsu sai ya mayar da cutar wanda mutane ke masa da musguna wanda suke masa daidai da azabar ubangiji yadda yake jin tsoron azabar ubangiji haka yake jin tsoron musgunawar mutane da zaran ya rike tafarkin shari'a ya ga an musguna masa sai ya bari irin yadda mai jin tsoron Allah yake barin sako dan kar azabar Allah ta riske shi yanzu wannan ya bayar da wani bangare na tsoro ga ga wani Allah ja'ala fitnatullahi ka azabillah irin waɗannan su ne waɗanda suka shiga musulunci amma ba sa son komai kar kaya ta soke su kar a zarge su kar a ce musu komai su ne su musulunci salin alam kuma kar a tafi jihadi don a cikin jihadi za ka yi hasaran rai za ka yi hasaran dukiya jihadi na iya saboda ma ka zama dan gudun hijira ka bar garinka ka bar gidanka ka bar motocinka ka je kana kwana a bukka to da haka ba ka san waɗannan in mutane suka ce sai an ja an ja ce a kaza mun bari in dai kaza ne aka sake wata kaza mun bari har yanzu ba ta da komai kila sai kalmar shahada a zuci ita ma ja'ala fitnatan lati ka azabil laki suna na ake sai haka amma wala in ja'a nasrun min rabbik da wata nasara za ta zo ko musulmai ku ci nasara akan abokanan adawa sai kaga sun zo la yaqulunna inna kunna ma sai zo sai ai muna tare da ku amma lokacin da ake wahala ba sa tare da ku amma yan an ci nasara gari ya zauna lafiya suna tare da sai Allah ya ce awalin sallahu bi ala wa fi sudurul alamin ba su da matsalar cewa Allah shine mafi sani dangane da abin da ke cikin zukatan mutane Allah ya san wanda yake da imanin gaske ya san mai imani na rufa rufa ba imanin gaske ya san wanda yake bauta ta masa bisa ga gefe wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin fa yana asabahu khairu yutma annabi wa yana asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasara ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin wanda ke bauta Allah bisa ga gefe idan wato ainihin ni'ima ta same shi lokacin da yake cikin musulunci ya samu ci gaba a rayuwa shikenan ya bi da musulunci lalle addini musulunci addini min alkhairi addini na ya riko da shi amma in an jarrabe shi mutane sun murguna masa an kore shi daga gidan da yake ko an kwace masa mata ko an kore shi daga aiki yana cikin dadin rayuwa yanzu kuma ya samu canji in kalaba ala wajhihi sai juya baya ya koma akan abin da mutane suke so na kafirci dan jin tsoron mutuna kare rasa aiki kare rasa kaza sai bar musulunci sai koma abin da yake sai Allah ya khasara dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ya tabi a duniya kuma ya tabi a lahira farko a duniya yanzu ya riga ya zanto banza a wurin mutanen da ya koma wajen su ko sun karbe shi nan gaba ba ya wata kima a wajen su sun san ba da tabbatuwa kan abu ba za su nazu da shi ba ba ka irin abin da za su yi wa wani nasu shi ba za su yi masa sannan kuma ya tabi a lahira tunda ba da ladan komai a wajen Allah Ba haka dai addinin musulunci idan kai riko da shi dole sai ka samu musgunawa daga wajen wanda ba su kai riko da musuluncin ba haka idan kai riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu musguna daga wajen waɗanda suke kan bid'a ko da kuwa su yi da'awar musulunci a wani lokacin musgunawar da yan bid'a za su yi maka kai da kake rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi irin musgunawar da za su yi wa kafiri ba yahudi ko ba nasari a wani lokacin za su fifita bai hude da bana kare a ka kai wanda kake riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da laifin komai sai dan ka ce ai sunna su kuma suna son a rayuwa kan bid'a to dole babu yanda za a yi kenan sunna kenan tana da tsada ba raha bace ba abin nufi ba raha bace karka dauka wani abin da dan ka rike shi kenan ba abin da zai faru za a zage ka za a cuce ka za a zalunce ka za a yi maka kaji kowane irin kage duk wanda yace zai rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya irin abin da ya samu na farko shi ma sai ya same shi ba wanda ya fi kamala da siffofi na kamala cikin bil adama irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk cikin wani bil adama wanda aka taba yi da ko wanda zai zo nan gaba ba mai siffofi na kamala sufofi abin yabo sufofi abin alasan ya bar albarka irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka ba irin mudun da ba a masa zargi ba da cin mutunci da aibatawa wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka la majnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta min sadiqin suka ce ya kai wanda aka saukarwa da wahayi ya wanda aka saukar masa da ambato kai ma ne ka zo mana da mala'iku mu inda gaske ne an zarge shi da son girma an zarge shi da son dukiya an zarge shi da cewa ma shi makwadaici ne game da mata dan me ya auri mata tara yace sahabbansa kowa wani kar wanda ya gita ba irin zargin da ba yi manzon Allah ba to kai yanzu kawai sai ka haka kawai kana yin da sunna ba wanda zai zage ka ba wanda zai taimaka komai dole sai an yi gogor baya abin da kawai ake bukata da kai duk abin da zaka aikata ko ka faɗa ya zanto kana da dalili akai mai karfi na farko kenan abu na biyu duk abin da zaka faɗa ko ka aikata kar ka yi dan ka fusata wani ko dan ka faranta a wani kana yi don Allah wani ya zai to ba za ka yi ba to bai isa ba tun da dai aka kyale mai bid'a na yi mai shirka na yi mai bautar wuta na yi dan na dai kuma na yi to kai dan da ba za ka kyale kai mai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> dan ne ba za ka kyale kai dole ka tsaya kan gaskiya kenan kar ka damu da zargin mutane amma wallahi duk wanda yace na jin tsoron zargi to ba zai iya sunnar manzo Allah ba duk mai jin tsoron zargi ko mai jin tsoron mutane yan hayaniya yan harbaci su wuce titi suna zage zage suna hayaniya ana dukan iska to akwai wani tsoron irin wannan ke ji sai duka man gaske ne yan bid'a yadda ka san hadirin ka ta haka yake uhu hu ne uhu za su taho in dai ka tsaya akan sunna wallahi sai su wuce wanda ya zage ka daga nesa tsakaninka da shi kilomita biyu idan ya zo ya ganka ka takunu ga gemu ga aswaki shi zai ce salamu alaikum faɗa gaban idan ka wallahi sai ya kallace sai ya killace gefe guda amma kana nan ba zai iya ba amma da ya koma gefe guda za a tashi hankali za ba wani tashin hankali wanda dukkan ya ce a tashi hankali ba da hujja ba da gaskiya mai gaskiya ta ce a zo a gara dalili da dalili Allah ya ce manzon Allah ya ce ga abin da sabbin suka rayuwa kai kai kawo naka wa inna au iyyakum la lahadan aw dhalalun mubin dole mu da kai daina kan fata amma ya rage mu auna akan sikelin qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai mu ga waye ke kan qur'ani waye ke kan hadisi waye ya saka musu amma kana son ka ji sunna amma kana jin tsoro ba zai yiwu ba وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره an karɓo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ka kare da gare shi ya dingina hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna min ba'd al-yaqini an turdi an-nas bi sakatillah yana daga cikin raunin yaqini raunin yaqini kuma yana gadar da raunin imani yana daga cikin raunin yaqini rashin sakankancewa da ubangiji cikakken sakankancewa an turdi an-nas bi sakatillah ka faranta mutane rai yayin da ka fusata ubangiji ma'ana ka aikata wani abu da mutane za su ce eh wani nagari ne ka ko san wannan abin zai ta Allah wannan yana da cikin launin yake wa an tahmadahum ala rizqillah ko ka yaba wa mutane ka yi musu godiya kan arzikin Allah ma'ana su baka wani abu sai ka ɗauka cewa baiwar ma kamar su ce ba Allah ne ya kaddara su baka ba kamanta da Allah baka musu godiya ba su ka gode musu su kaɗai. wa an tadummahum ala ma lam yu'tika Allah ko ka zargi mutane kan abin da Allah bai baka ba ma'ana mutane sun hana ka wani abu sai ka rinka zargin su kamar da cewa Allah ne bai kaddara su baka ba kar ka manta cewa da bayarwa da hanawa duk daga hannun Allah yake su mutane Allah ya sa su ne su zanto su ne wasifa tsani na abin ya zo gare ka an fahimta ko kan Allah ya sanya wane zama tsani gare ka to abin daga Allah yake sai aka sa wane abin da yasa za ka gane wannan nan dan in ya hana ka ma sai wani baka in ba ya da rai yanzu yana da rai yana yi maka ya mutu kana jin takaici sai Allah ya kawo wani wanda zai baka a sai abin daga Allah ne shi dan adam kamar indararo ne wanda abin zai biyo gare shi kawo gare ka in ba indararon ta ko ba sai na karfe wani ba na karfe ba sai na ko na wani iri ne ma dai zai zubar da ruwa idan an yi ruwan daga ubangiji ki shi indararo din menene ya fita ne a ke nan wane ne mafi cancanta ka gode masa yayin da duka samu wani arziki Allah zaman ka kwarɗin sa ne wannan baya ana ka yaba dan adam din da annabi ce la yaskuru Allah man la yaskuru yana da kyau ka yaba masa idan ya baka din annabi ce duk wanda ya ma aikin alkhairi ka saka masa kai ma da irin aikin alkhairi in ba ka da abin da zaka saka ya masa da shi ka yi masa addu'a ta alkhairi gwargwadon yadda zaka ga cewa lalle kai ma ka saka masa alkhairin da ya maka wannan babu laifi amma kuskure ne ka tunar san adam din ka manta da ubangiji inna rizqallahi la yajruhu hirsu haris arzikin Allah ta'ala kwadayin mai kwadayi baya jawo shi sai in Allah ya ga dama arzikin zai zo wala yarduhu karahiyatu karik kin mai ki baya mayar da shi baya sai in Allah ya kaddara dama san abin da zai zo gare ka ba wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri wato ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin e, wato hilatul awliya na Abu Nu'aym haka Imam al-Baihaqi cikin littafin al-Asma' wa Sifat anan sai Muhammad bin Abdul Wahab bai ambaci marwayatan sa ba wato Abu na ayin ya rawaito su cikin Hilya ha kuma al-Imam al-Baihaqi cikin al-Asma' wa Sifat sai dai kuma hadisi ne da'if an gane ko malamai sukan ce ɗaya kun ma'anarsa ta samu shiga cikin waɗansu hadisan amma a jerin sai da yake haka bai inganta ba cewa manzon Allah ya faɗi shi ga hadisi ne gaba za mu ga wata ma'anar ta ciki wa na Aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس an karɓo daga Aisha Allah su kare ta ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya nemi yardar ubangiji da fushin mutane

to ko da abin da za ka yi din nan da ke jawo yardan Allah na fusatar da mutane to kar ka damu mutanen za su yi fushi da kai ne yau da gobe da jibi ana nan bayan wani lokaci za su zanto kana kaunar ka matuƙa suna kan gaskiya da da bi a gaskiya lokacin da ta fito ba kowa ne ke iya binta ba lokacin da ta fito wani zai gaba da kai wani zai kika wani zai fatan ina ma ka mutu wannan duk saboda ya jahilci abin da kake kai na gaskiya in ka jure ka kyauta da mu'amala ka rike gaskiya ka faɗi gaskiya ka yawatar da gaskiya nan da shekara ɗaya ko biyu sai zan zalla bai na ka bai na wa adawatun ka annahu sai gashi wanda yake kin ka jiya ya zanto yau shine mai kaunar ka an fahimta ko amma in kana jin tsoron tsangwamar da zai ma shi da sauran mutane sai ka ce to bari in sassauta yi ne cewa sai an bi sunna ka sassauta ka bi al-islamul aam wato gama garin musulunci wanda kowa ma ke yi da dan gori da dan boka duk ba suna da hawa musulunci ba da malamin tsibbo da mai rubutu sha da mai layu duk ba suna da malamin ma bi kai al-islam al-a musulunci a jumlace dan saboda karka ne daban ka sai zaka bi sunna a tsangwame ka to wannan ka kana neman yardan mutane ta hanyar fasa ta ubangiji kana abin da kai ka san ka da dalili a shari'a amma wai dan saboda kar mutane su fushi sai kai to abin da zai faru sai Allah ya fushi da kai ko mutanen su fushi da kai shine sakamakon amma in ka nemi yardar ubangiji ta hanyar fushin mutane kai ba mai ka bane su fushi amma su ne kawai suka fushi dan ka saba musu magana ka ba irin tasu ba ayyukan ka ba irin nasu ba yadda kake gudanar da rayuwarka ba irin nasu ba su suna yaki halal yaki haram kai kuma yaki halal ne kaulan wahidan kaga dole zan sane ka kai ce a sunna su kuma suna ganin za su iya bin guda. kai ka ce ai kaza sun suna ganin ba za su kaza ba yanzu duk abin nan da kai kai tsakaninka da Allah ne man yarda Allah kake ba kai mana idan su fusata amma shi dan adam in ka sha banban da shi ko dan karya hula sai ya ga cewa wai kun sha banban to saboda haka a sakamakon ka sha banban da su cikin maganganun su da ayyukan su da alayyar su da kasuwancin su da sunakayyar su da rike gaskiya da amanar ka kai wanda ka saba musu to wannan sai sa su tsangwame ka sai su tsangwame ka yanzu da za a samu wani jami'in gwamnati guda daya ya zo ya ce ni ban yarda da magudi ba ni ban yarda da kaza ba ya kwatanta gaskiya komin kankantarsa masu mukamin irin nasu duk sai sun tsangwame shi inda za a samu dan kasuwa a titi guda ya zo ce ni ban yarda da magudi ban yarda da kaza kaza ba abinda ake baya dacewa kaza zan yi sai mutane sun tsangwame shi sauran ƴan uwansa yan kasuwa za su fara faɗa da shi to kaga in zaka yi gaskiya ba wai kai a zuciyarka kai bane dan ka muna mutane amma saboda kin mutane da gaskiya sai su ne sai su zangame ka to wani yana da karfin jurewa kaga yana neman yadda Allah ta hanyar fusatawa mutane to wannan yau da gobe Allah zai yi shi ko mutanen da karshe za a zo bayan kwana ɗaya kwana biyu sai ce kai gaskiya abin da wani kake kai dinnan gaskiya shine gaskiya sai ga wani ya bi sai ga wani ya bi sai ga wani ya bi sai ka samu ladan aikin alkhairi da adadin ladan wanda suka koyi da kai har yanzu a tashin kiyama babban alkhairi ya taru gare ka kenan ka dace da yadda Allah da yadda mutane amma in kana jin tsoron mutane sai ka dauka dawo ka bi barna to idan kana bin barna tsammanin ka za su kyale ka da mai magudi da mai magudi kowa jin haushin kowa yake dan da ba ku haɗu bane kan ban Allah ko haɗu kan magudi shi yasa da malamin bid'a da malamin bid'a kar ka dauka cewa ne suke ko suna dariƙa daya gaba suke da suna amma wai ana wai a rufa asiri a rufa juna asiri ne a zahiri amma a cikin batini gaba za su yi da juna saboda wannan yana son ya ga cewa a cikin ɗariƙan nan gaba ɗaya zanto ne nake da ta cewa wannan yana so a ciki ya zanto shi ke da ta cewa kowa kansa kawai yake so to kuma sai Allah ya kaddara dole wane ya wani karɓuwa wane ya wani mabiya wane ya wani muridai to duk wanda aka fi muridai fa sai ya jawo sun wanda suka fi shi din nan ko da suna tare a kan tafarki ɗaya irin na barna ko na bid'a to karshe kaga in yana yardar mutane ya ta ubangiji ya tsaya kan bid'a kenan Allah zai fushi da shi kuma su mutanen su zanto abokan adawa a cikin tafarkin da yake kai na bid'a kuna ba da kun fahimta da kyau to shine abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa man iltamasa rida Allah bi saqatin nas Allah anhu dukkan wanda ya nemi yardan ubangiji ta hanyar fusata mutane wato yayi abin da za su ji haushi shi ba manufarsa kenan ba dan neman yadda Allah amma su ne kawai suka ji haushi radiyallahu anhu Allah zai yarda da shi wa arda kuma Allah ya yarda da su gare shi wa nas bi wanda ko duk yana miyar dan mutane ta hanyar fusa ta ubangiji to Allah zai fushi da shi kuma ya sanya mutane su fushi da shi Allah zai wannan hadisi rawahu ibn hibban fi sahihi al-imam ibn hibban ya rawaito shi cikin a kuma da imam turmuzi ya rawaito shi shi imamu turmuzi ya kawo su da tsawon ma sama da haka yadda imamu turmuzi ya rawaito yace muawiya ibnu abi sufyan shine ya aika da wasiƙa zuwa wajen aisha Allah shi kare da gare ta ce da ita ina son ki rubuto mun wasiƙa ta musamman da zaki mun wasiki ko ki mun nasiha kan wani abin da zai amfane ni ta leƙa ta leƙa ta leƙo me za ta faɗa ita wanda annabi bai riga ta faɗa ba kada da abin da ka yi wa wani nasiha da shi a duniya wanda annabi bai riga ka ba ai asahu annabi shine mafi nasiha mutane ga mutane da sai kawai ta rubuta masa wannan wasikar tace zuwa ga muawiyatu amma ba'du bayan haka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu fada sai ta kawo man iltamasa ridha Allah bi sakhat an-nar radiya Allah alayhi radiya Allah anhu an-nar wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhat Allah sakhat wa asqata alayhi an-nar kawai tace shi kenan wa ka aika masa shine wasiyar da zai abin nan wannan hadisi ne ingantacce fihi masaila cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatu ali imran a cikin wannan babi mun ga tafsirin ayan nan cikin suratul ali imran ita ce fadin Allah ta'ala inna ma zalikum shaytan yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin الثانية مسألة تبيو تفسير آية براءة من سامي تفسير آية تشكن سورة براءة إذا فدمت الله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الثالثة مسألة أكو تفسير آية العنكبوت mun samu fahimtar tafsirin ayan nan cikin suratul ankabut wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitratan nasi ka azabillah zuwa karshe الخامسة مسألة بير علامات ضعفه mun ga alamar da ke nuna raunin yaƙini ko raunin tsoro wa min zalika yana daga cikin haka kuwa hadhihi salat waɗannan al'amura guda uku da aka ambata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa yana daga cikin raunin yaqini ka nemi yardan mutane da kusa ta ubangiji ko ka yaba wa mutane bisa ga arzikin da Allah ne ya baka shi ko ka zargi mutane kan abin da Allah bai kaddara ka same shi ba ka dauka cewa mutanen suka hana ka an ambace waɗannan ababe guda uku ban gane arrabiya ba arrabiya arrabiya na hudu anna al-yaqina yab'u wa yaqwa yaqini yana yana yana samun launi haka kuma yana karfafuwa al-khamisa mas'ala ta biyar alama alamatu da'afihi alaman da ke nuna launin yaqini din wa min zalika yana daga cikin haka hadisi salaka ban guda uku da muka ambata ko wanda mutum sai gabata as-sadisa mas'ala ta shida an ikhlas al-khawf lillahi min al lalle keɓance tsoro domin Allah shi kaɗai sai da baka jin tsoron kowa sai shi min al-fara'id yana cikin wajibabbin abubuwa da aka farlanta maka as-sabi'atu mas'ala ta bakwai zikru thawabi man fa'alahu girman lada na mutumin da ya aikata haka ya keɓance Allah da jin tsoro as-saminatu mas'ala ta takwas zikru iqabi man tarakahu a wannan babu mun fahimci an bato na ukubar wanda ya bar tsoro ma'ana ya ji tsoron wani ba Allah ba cikin abin da ba a jin tsoron kowa akan sai Allah babu qaulin Allah ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qawlihi innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa qawlihi wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له إن الناس إن كنتم مؤمنين إن كومت إيماني لي إيماني لغسكي wannan babi yana magana ne kan tawakkali kuma tawakkali ɗaya ne daga cikin nau'ikan ibada da haka ba a yin tawakkali ga kowa sai ga Allah wanda ya tawakkali ga wani Allah to kamar ya yi ya ɗauki wani bangare na ibada ya baiwa wani zai zanto ya yi mai kenan ya aiwatar da shirka kenan to shi kuma tawakkali yana da bangarori guda biyu abu na farko ya shafi zuciya abu na biyu ya shafi gabbai tawakkali rukunai guda biyu gare shi rukunin farko da ya shafi zuciya shine yaqinin zuciya sakankancewar zuciya kan cewa ba mai amfanar da ni kan abin da nake so in samu sai wa sai Allah ba mai iya kubutar da ni daga abin da nake jin tsoro din nan saiwa sai Allah to wannan abin da ya shafi zuciya kenan abu na biyu da ya shafi gabbai shine kazar kazar da gabbai za su yi idan kana son amfani kana son arziki kana son haihuwa kana son dukiya kana son kaza kana son kaza duk abin da kake so daga cikin dangin amfani yayin da zuciyarka ta sakankance ba mai yinsa sai Allah to sai gabanka kuma su himmatu wajen bin hanyoyin da Allah ya tsara wanda in an bi akan samu nasara idan ka dogara da dogaran zuciya kadai gabanka ba su aikata aiki ba baka zama mai tawakkali ba idan ka tashi gabanka na aiki ka himmatu wajen ittikhazul asbab riko da sababban da idan an bi su a ɗabi'anta ana iya cin nasara amma zuciyarka ba ruwanka da Allah ka dogara ga karfinka da yunkurinka da kazar-kazar ɗinka har yanzu ba ka da dogaro ga Allah kun fahimta da kyau dole sai an samu mai al'amura guda biyu lokacin da ruwan sama ya sauka ubangiji ta ala ya sanya ruwan sama a matsayin sababi na fitowar mai tsirrai sai kake san amfanin gona me ya kamata ka yi sai ka ɗauki irin shuka ka je ka shuka kaga gaban na aiki kenan yayin da ka je ka shuka ka dawo gida tsammaninka wannan himmar da kasa wajen shuka ita ce za ta fito da tsiran ta sa nuna ko a ubangiji to sai ka dogara ga Allah kan shi ne zai shayar da shi da ruwa kuma yazo dole sai da wannan ababen guda biyu to ya zama tawakkali cikakke kenan idan kai ɗaya baka yi ɗaya baka yi tawakkali cikakke ba da haka kuskure ne mutum ya zauna ya ki neman aiki ya ki yin sana'a ya ce ya dogara ga Allah Allah zai alsa da shi ai bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da zai ci yana hana masa in bai je ya nemi dole sai ka tashi ka je ka nema ai ko tuwon aka kawo gaban ka ba sai ka yi motsi ba ai dole sai ka sa hannu a ciki sannan zai iya kawo bakin ka amma ba kawai dauko shi za a samu ka baki ba ga dole sai ka yi me motsi babu yanda za a yi ka je ka amfanin gona daga gona ka zo ka ɗauke shi daga daga gona kawai zuwa tukunya dole sai ya wuce da zango kala kala zango na farko zango na sussuka bayan ka sussuka sannan ka yi shika bayan ka sheke ka tashi ka fitar da kai daban saba daban sannan ka zo ka je ka nika bayan ka nika ka tankade bayan ka tankade ka yi duk ka zo ka yi komai da komai wannan in ma ba za ka yi surfe ba in za ka yi sulfe zangon ya ƙara tsawo kenan ka yi surfe ka yi ce sannan ka zo ka nika kuma ka tankade duk wannan sai ka waɗannan dukkan waɗannan asbab ne domin ka samu lomar da za ka kai bakinka yayin da duk baka riko da waɗannan al'amuran ba babu yadda za a yi loma ta zo ta shiga bakinka kawai dan ka dogara ga Allah shi za waɗansu ragwage sai su mayar da ragwancin su shine dogaro ga Allah su yin noma su yin sana'a su yin kanikanci su yin makaneza sun tsaya sun dogara ga Allah lokacin Umar dan Khattab an samu irin wannan suna zaune a masallaci suna ibada wasu sun dogara ga Allah Umar dan Khattab ya ce wallahi ƙarya kuke mai dogaro ga Allah shine wanda zai dauki irin shuka ya je gona ya shuka shi sannan ya zo ya dogara ga Allah ya zo ya zubar da ruwa dan abin ya fito yace amma ba wanda ya zo zauna a masallaci ko kwanta a gida ta ya dogara ga Allah ai kun san cewa sama ba ta ruwan zinari ko na azurfa sai kun tashi kun je kasuwa sai kun yi fatauci sai kun yi noma to da haka dogaro ga Allah din da wannan ma'anar tashi cikakkiya ibada ce daga ciki kaga anan gurin kenan duk abin da Allah ya tsara maka ne zanto sababin cin nasara idan an bi a samu kaza ko sababin tsira idan an ba tsira daga kaza sai ka bi wannan tsarin wannan ibada ce zuciyarka kuma ta sakankance cewa sai da kaddarawar ubangiji abin zai tabbata wannan duk ibada ce wannan ibadar ba a yi daga kowa sai ga Allah da za ka zo ka dogara ga wani wanda ba Allah ba kan cewa shi zai ma kaza ko ya hana ka kaza ya zama shirme ke an gane ko shi yasa Allah ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai za ku dogara in dai kun kasance ku mu'mine ne wannan tana cikin jerin ayoyin suratul ma'ida akan kisra na Musa da banu Isra'il da faɗin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum sanan dai kadai waɗanda suke ansa sunan mummunai su ne waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatansu su tsorata to menene idan eh, eh, abin nan wajilat qulubuhum ma'ana bai cika ayar ba wa idza tulit alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim shine muhallu shahi wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ga ubangiji sun farmammanai in an ambaci Allah sai zukatansu su tsorata abin nufi da zaran an ambaci ukubar ubangiji sai su tsoraka sai su daina sako wa idza tulat alaihim ayatu in an karanta musu ayoyin ubangiji zadatum imana abinda duk aka faɗa na umarni sai su aikata sai imani ya karu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah kadai suke dogaro wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasb lalle duk wanda ya dogara ga Allah to ubangiji ta'ala ya wadace shi baya bukatun kuma ya dogara ga wani din wa an ibn abbas qala an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi yace kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya wadatar da mu ko ma dalla da abin dogaro kana ha ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi nar ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da aka ɗauke shi aka jefa shi cikin wuta ba abin da yace sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil nan take sai Allah ce qulna ya naru kuni bardan وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فيل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا آبدين duk saboda me saboda faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil duk akai waɗannan fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil farko aka ce ya rukuni kuni bardan ke wuta kasance sanyi aka canja nawamisul kaun abinda aka saba da zafi ya koma mai sanyi wa salaman kuma sanyin ma na aminci ba mai cutarwa ba ala ibrahim bisa ga annabi ibrahim alaihi salam saboda fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil wa aradu bihi kaidan sun nufaci kaidi tattare da shi Allah ce wajen Allahumma aksarin sai muka sanya su sune makaskanta tababbu wa najjaynahu wa lutan ila al-ardh allati muka tsamar da shi da annabi nuhu alaihi salam zuwa ga kasar da muka sanya mata albarka ita ce baitul muqaddas wa wahabna lahu ishaq muka bashi da shine ishaq wa yaquba muka bashi jika yaqub nafilatan qari akan da ka samu jika kana raye wa kullan ja'alna salihin kowanne cikin su muka sanya shi zanto annabi dan salaha anan tana nufin annabta ba wai kawai salihin bawa annabi dan kamar yadda ya faɗa can wa kullan ja'alna nabiyya wa habuna lahum min rahmatina saboda haka kaga kenan kullan ja'alna salihin annabawa kenan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina muka sanya su shugabanni abin yin koyi suna shiryar da mutane ta hanyar bin umarnin mu wa wahina ilaihim fil khairati wa iqamati salati wa ita'iz zakat muka yi musu wahayin ayyuka na alkhairi tsayar da sallah da bayar da zakka wa kanu lana abidin sun kasance bayi masu bauta gare mu sakamakon kalma daya hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa qalaha muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hina qalu lahu yayin da suka ce da shi innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mutane fa sun tattaru gare ku dan su kawo muku farmaki dan su ku tsorace su Allah ce fa zadahum imana sai wannan abin ya kara musu imani da takawa Al'aya wato zuwa karshen aya kenan rawahu al-bukhari wa an-nasa'i al-imam al-bukhari da imam an-nasa'i suka rawaito dan haka dai tawakkali babban abu ne kuma ibada ta cikin ibadoji an gane ko da haka ibn al-qayyim ke cewa tawakkali saboda girman sa sai a zo a hada shi da imani aka hada shi da musulunci aka hada shi kuma da ibada duk a cikin aya guda aka hada shi da taqwa a aya daya an gane ko ayar farko wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kaga an hada shi da imani wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin kaga an hada shi da musulunci fa qalu ala allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin sannan ubangiji ta'ala ke cewa wa ilaihi yurja'u al-amru kulluhu fa abuduhu wa tawakkal alaihi an hada shi da ibada fa abuduhu wa tawakkal alaihi an gane ko ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله fa huwa hasbu farkon aya ta kawa karshen ta kuma tawakkali an hada su da takawa cikin aya guda saboda girman al'amarin takawa a wannan babu akwai masaloli al'ula ta farko anna tawakkul min al-fara'id الثانية مسألة تبيو imani yana daga cikin sharadin imani mutum ya zanto mai tawakkali in baka da tawakkali to kamar imani bai samu ba in dai had ku mu'mini ne to ku yi tawakkali ga Allah ma'ana ba ku yi ba kenan ba ku zama mummunai ba الثالثة مسألة أكو تفسير آية الأنفال من جي تفسير آية من تكن سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله زوا كرشن آية الرابعة مسألة تهدو تفسير الآية في آخرها تفسير آية تكرشي وتو تفسير الآية في آخرها تفسير آية أكرشنتا وتو إت تفسير آية ba a farkon ta yake ba inda ba lai kawo a karshen ta inda bai kawo ba dan farkon ayar innamal mu'minuna la zikrullahi wajadat qulubuhum anan kawai ya tsaya tafsirin ko dole sai mun je karshe wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatuhum iman imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الخامسة مسألة بير تفسير آية الطلاق من سام تفسير آية نتكين سورة الطلاق ومن A على الله فهو حسبه السادسة مسألة تسدى إذا مشأن هذه الكلمة girman wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil kalma ce mai girman gaske wa annaha qawlu ibrahim alaihi salam wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi shada'id cewa ita ce kalmar da annabi Muhammad alaihi salam alaihi salatu wa salam da annabi da annabi Ibrahim alaihi salam suke amfani da ita inda shada'id lokacin dukkan wani tsanani da haka sunna ne idan aka firgita ka aka tsoratar da kai wani ya maka barazana ka mai ta wannan kalma Allah zai tsamar da kai da ya tsamar da mutanen farko da suka yi amfani da ita abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana assalamu alaikum warahmatullahi